This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da da dalo da kuma niyya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ɗin ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. An yi kewar wa'azin zaman lafiya da tsoron Allah na marigayi Dr. Aminu Din Abubakar wanda kan ce. Kirista ya Kirista, Musulmi addinin Musulunci babu tilastawa. Ana kan rigimar yawan faɗuwar gine-gine a Lagos sai kuma ga wani bene ya tuntsire shi ma. kamar yana motsi ne sun fita daga cikin gidan kamar da wasa ya kargada za kuma a ji cewa kwamitin sake farfado da pdp ya isa jihar oyo kuma kamar kowace ranar juma'a da hantsi maryam dauda na tafa da shirin kallabi akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun hausa za kuma a ji wa'azi albarkacin watan ramadan sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya to. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola tsakanin al'umma da cutar ta sake bulla. Abin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da ke Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lafiya na Liberia sun faɗa jiya Alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da suka hada da wani matashi dan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar da 28 ga watan yuni wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta liberia john sumo ya ce ana gudanar da bincike kan waɗanda aka samu da cutar na baya-bayan nan a halin da ake ciki kuma ƙasar saliyo ta ce za ta faɗaɗa dokar hana zirga-zirga a yankunan da aka sami bullar cutar. shugaban kasar saliyo enes bai kuroma ya yi kira ga al'ummar kasar da kuma kasashen duniya kada su sake dangane da wannan cuta ya ce wannan cuta ana fama da ita ne ana kuma buƙatar ci gaba da yin haka har a samu nasara ya shaida murya amurka cewa tilas ne kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan cutar ebola baki ɗaya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗi jiya alhamis cewa idan ba a cimma matsaya a tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran ba a shirye masu tattaunawar suke su kawo ƙarshen zaman kerry ya shaida wa manema labarai cewa ba za mu yi gaggawa ba kuma babu wanda zai matsa mana lamba ya ce mu yi gaggawa ya ce an sami ci gaba a da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana sai dai abin da ake fargaba a kai shine ingancin yarjejeniyar ministan harkokin wajen iran muhammad javad jarif ya ce a shirye yake ya zauna a ci gaba da tattaunawar a biyana idan ta kama domin cimma matsaya da manyan kasashen duniya kan shirin nukiliyar na iran idan wanda ake takaddama a kai kasar girka ta sake yin wani tayi na baya-bayan nan kan garan bawul da tattalin arzikinta ga ministocin kasashen turai waɗanda tilas su tsaye da shawara kan ko za su ƙara ba gwamnatin kuɗin tallafi da take matuƙar buƙata ko kuwa babu babu dai wani cikakken bayani daga arthur kan abin da sabon tayin ya kunsa sai dai manema labarai sun ce ya hada da bukatar da kungiyar tarayyar turai ta bayan na ƙara kuɗin haraji a waɗansu fannonin ciniki da kuma zabta da kuɗin da gwamnati ke kashewa yau juma'a majalisa za ta yanke shawara kan ko za ta amince da garan bawul ɗin yayin da kuma ranar Lahadi duka membobin kasashen Turai da ke aiki da kudin Euro za su yi wani taron koli na gaggawa kan yanayin da Girka ke ciki. Waɗansu shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun bayyana taron a matsayin damar Girka ta ƙarshe ta cika sharaɗin da suka gindaya mata. Sun bayyana cewa sun gaji da jan dagar da Athens take yi kan batun ɗaukar matakan ƙara tsoke bakin aljihu. al'ummar ƙasar girka dai sun ce zabta da kuɗin fensho da rage guraben ayyuka da kuma rage ingancin rayuwa da ake yi sun ishe su haka gwamnati kuma ta buƙaci babban bankin ba da lamuni na duniya ya sake tsarin bashin da ake bin ƙasar to gwamnan jihar wato gwamnar jihar south carolina nikki hali ta sa hannu a dokar da 'yan majalisar da da kuma na republican suka goyi baya ta sauke tutar zamanin yakin basasa daga harabar majalisar dokokin jihar makonni uku bayan da aka kashe waɗansu mutane tara baƙaƙen fata a wata majami'a kisan da ake dangantawa da wariyar launin fata 'yan majalisar wakilai na jihar ta south carolina sun bi sahun takurorinsu na majalisar dattijai da suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauke tutar a jiya alhamis bayan an shafe sa'o'i goma sha uku ana muhawara mai sosarai hali ta bayyana ranar a matsayin wata gagarumar rana a jihar ta south carolina ranar da ta haɗa kan kowa yayin da muke ci gaba da farfadowa a matsayin al'umma ɗaya da kuma jiha ɗaya ta miƙa biro ɗaya cikin tara ɗin da ta yi amfani da su wajen saka hannu. To kun sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. An jinjina ma shahararren mai wa'azin addinin musuluncin nan mai kiran da a yi zaman lafiya da kuma tsoron Allah Dr. Marigayi Aminu Din Abubakar a babban masallacin Abuja. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. gabanin sallar tarawih a babban masallacin abuja bisa jagorancin imam muktar abba an yi wa shahararren malamin islama dr aminu dini abubakar wanda ya rasu a madina addu'ar rahama marigayin ya yi fice ne wajen wazi a kafafen labaru muhadara da musamman ma lokacin zaman mu na aikin haji kirista ya yi kirista musulmi addinin musulunci babu tilastawa allah ya ce lakum dinukum wal yadin ni ina da addini na kuma kuna da naku saboda haka an samu zaman lafiya dr kabir adam shine na'ibin babban masallacin abuja ba na manta lokacin da ya zo ziyarar masallaci ya tarar da abokinsa sheikh musa muhammad marigayi shi ma malam yana karatu ya ce to ai ba za ka tafi shiru ba sai ka yi mana nasiha ya yi wa mutane nasiha allah ya ji kansa allah sa ya huta dan jarida sani tahir ya tuna gamarsa da marigayin a makka bara wani lokaci na je sukkal hijaz na je auna kaya na sai gashi zo ko da na ganshi na ga dattijo ne yana bukatar taimako na yi yunkurin taimaka masa kuma shi kuma sai aka dace ya san ni ya san yan uwana har ya ciro riyal ɗari ya ce in saya wa mamata duk abin da take so amma a rana gawa abokin aiki na irin yadda yake maganganu ban yi tsammanin zai kai shekara a duniya ba domin ya faɗi wani abin da ya bani alajabi da ya ce kayansa bai cika ba sai in an kawo masa likafaninsa wato haraminsa don ya ce bai sani ba ko daga nan ya yi ban kwana duniya kenan ko ke sani muna ma tare da kai a lokacin ai da muka gamu da shi shehin malami lallai na tuna ma tare da wasu abubuwan da ku dinga farkonci da shi yana gaya maka cewa zumunta ta kare kenan ba sai watakila shi kenan kuma sai in Allah ya sa damu da shi to ubangiji Allah ya sa damu a gidan aljanna baki daya malamai da ke wa marigayin addu'a sun ba da shawarin amfana da goman ƙarshen ramadanan nan Ustaz Raja Alhaji Sabo Kefi ne ke tafsiri a masallacin Izala na Maitama. To a cikin wayannan kwanuka goma na ƙarshe daga cikin ayyuka muhimmai kyawawa da zamu mai da hankali zuwa gare su akwai kula da marayu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana muhimmancin marayu har a hadisi yana cewa ana wa kafilu ya ka hatayni fil janna. da ni da mai lura da maraya kamar haka muke a cikin gidan aljanna malamai da dama na shirin rufe tafsirin nasu a ƙarshen makon nan nasiru da mai kamarar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru kafin mu ci gaba ga wannan بركب mu'allahin zuriya santi mu'allahin zuriya alhaji isa santi ya allah ya baba ah. da hande bo mi yilga martaba judde hoofni barka bee julde emi hoofni mo allah hinni zurriya santi mo allah hinni emi hoofni barka bee julde Zuriya santi mo allah hinni zurriya alhaji isa santi ya allah hinni baba da hande bo kin ga martaba jude ah. da hajja adda addan ga wandere yotti da hajja adda addan ga wandere yotti ciutalo isa Alaji isa santi cutado isa Alaji isa santi dada mai rambe dada no dottiyen cutado Alaji isa santi mi yettima dada am gam hande on min bo a holliyam julde alhaji musa musa isa santi To jaɓama modubbo to kwamitin da jam'iyyar PDP ta kafa ƙarƙashin tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Emeka Ehiye Doha don ta binciko koko ya binciko dalilan faduwar ta a zaɓe ya isa birnin Badan na jihar Oyo. Hassan Umar Tambol gare ka. Shugaban kwamitin ya ce duk ɗan jam'iyyar PDP yana iya gabatar da ƙorafinsa. Emeka Ehedua ya ce kowane memba ko ƙungiyar mutane suna iya kawo ƙorafe-ƙorafensu idan suka kawo ƙorafe-ƙorafensu za su karɓe su su baiwa kwamitin da zai tantance su a yi nazarin su kan a miƙa su ga uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa don ta ɗauki matakan da suka dace. Shi ko shugaban jam'iyyar PDP a jihar Ekiti, Mr. Kolawale Fale Okoye da ya mika nashi korafin ya yi magana tamkar wanka mai kamar jirwai. When there are dust, wise people will close their eyes. Kolawale Fale ya ce idan akwai ƙura dole ne mutane masu basira su rufe idanunsu bayan ƙura ta kwanta ka buɗe idonka ka ga abin da ya tada ƙura don ka san yadda za ka kare kanka a gaba. Mr. Fale ya ce dole ne a sasanta a tsakanin mambobin jam'iyyar PDP ta yadda za a ciyar da jam'iyyar a gaba. Sauran mambobin kwamitin dai sun haɗa da Alhaji Adamu Waziri Waziri wani mamba a kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na ƙasa da sanata Florence Itagiwa. Har wayo kwamitin zai ziyarci jihohin Arewa ta tsakiya don jin tabakunan 'yan jam'iyyar ta PDP. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. siyasa ba ba, ake. To a gaida Hassan, to bari mu je makwabciyar Oyon wato Legas inda yayin da ake takaddama kan yawan faduwar gine-gine marasa inganci sai ga wani mai hawa hudu ya wargaje shi ma. Babangida jibirin gare ka. michael akinjide shine shugaban hukumar kiyaye muhalli da tsarin birane a jihar lagos wanda kuma na tarar a harabar inda wannan gini ya rikito ya ce da ranar nan ne dai muka samu labari na rugujen wannan bene mai hawa hudu kuma muna gudanar da aiki na bada agajin gaggawa tare da nemo waɗanda ke ciki idan har akwai domin dai rahotannin da muke samu yanzu na nuna cewa babu ko kowa a cikin gidan a lokacin da ya rikiso malam zakari ya'u wani ne da ke zaune a wannan anguwa kuma ganau ne a lokacin da wannan gini ya rikito akwai wani mutum wanda suna aiki daga cikin gidan ya fara ba da labarin cewa gidan kamar yana motsi ne sun fita daga cikin gidan da safe amma muna tsaye dai muka ga gidan kamar da wasa ya kasgada akwai labarin wanda ya rasu gojin ciki babu wanda ya mutu ba wanda ya mutu daga ciki rauni fa mutum ɗaya ne ke ciki amma shi ma Allah ya sa ya fita lokacin da gidan ke kokarin ya faɗi ina shi mai gadin gidan a mai gadin gaskiya yanzu ban san inda ya tafi rugujan wannan gini dai ba shine na farko ba a birnin Lagos kuma ya zo ne kasa da sa'o'i 24 da hukuncin da wata kotu ta zartar na hukunta wani sanannen mai wa'azin kirista mai suna TB joshua wanda ake zarge ne da mutuwar mutane da goma sha biyar a kasarinsu 'yan afirka ta kudu a cocinsa a watan satumban bara abinda ake dangantawa da rashin ingancin aiki ko da yake shugaban cocin tb joshua ya ce zagon kasa ne da kuma ayyuka irin na ta'addanci Baban brown murya amurka daga lagos nigeria To a gaida babangida yanzu kuma bari mu kauce gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Mrs. Grace Brand tsohuwar sanata a jihar Adamawa. A makon da ya gabata na tambaye ta irin gwagwarmaya da ta yi da maza a fagen siyasa tunda kusan a ce su suka fi yawa a wannan fagen. A wannan shirin namu na yau za ku ji ci gaban amsarta daga inda ta dasa aya. Kamar yadda bature za su faɗa a ce duniya ta ce duniya na maza ne ko ba haka ba it's a man's world ni kuma ni a cikin research da na yi na zo na na na fito da wannan quotation cewa eh duniya na maza ne amma mata mu ne muna milki a duniya kin gane misali a gida yanzu kana da mai ako uwar daki a ko uwar gida uwar gida ita ce komai a ce gida namiji ne amma ban taba ga namiji wanda zai iya ya gyara gidanta ko kuma gidan shi zama abin da yake so samu kwanci hankali a gida da yara da komai nashi idan ba tare da mace ba yawancin mazajen mu ba su san abubuwa da mace tana yadda mace tana tana kulawa da gida ina miki misali aka haka ne kuma Najeriya haka ne kuma kasa kasa da sun tsaya sun bar komi sun dagana akan cewa sai maza ne kawai za su dinga milki mu miki gaskiya kasa din ba za su samu cin gaba ba kamar gida ne kamar gida ne idan gida ba mace a ciki komai da bana na miji dan aikin banza aikin gofi ne yana yi dan ba tare da mace ba tunda kuma muna ta kuka muna gaya ma kowane kasa idan ana so kasa ya samu cin gaba ana so kasa ya samu haliri sai tare da mace kuma mace mai hankali mace hmm. da ta san an san cewa tana da kwazo mace da zai a gida me zai hana ta ta kasa ko kuma ta rike state. Kuci da na ce a zabe da matsayin nan su tara ne muka ce a zabe da su muka yi takara da su kuma ni abubuwa uku ne suna gani kamar zai hana ni cin zabe. Suna ta kamfen da shi don mutane kara su zabe ni. Sun ce ni bayar kasa ba. Sun ce ni mace ce eh, an yi magana addini kuma. Abubuwa da yawa. Hmm. Aka lissafa ma ma electorate an nuna dalili da yasa ba za su zabe ni ba yanzu ma a cikin wanda maza da muka ce a takara da su suna ta bata sunan su su ce ai ba na jin hausa yare ne zan diga musu da taimako ko kuma idan suna da damuwa da wani yare ne za su zo su yi mun kuka da muka fara kamfen kuma Allah ya nuna musu da ba shi ba a gano me ba da na fara kamfen na yi da hausa na fara musu wasu ma a cikin su ma na fi su ma hausa dai ma su ce hmm. ai bere da ya ce menene ba abun da ba su yi ba don kada amma Allah cikin inkonsa ya nuna musu cewa kasa nashi ne shi ne mai ba da komai mutane Allah ya sa kauna na a zuciya mutane na Adamawa. To yanzu kina da eh. ra'ayin ci gaba da siyasa? Sosai ma. Me hmm. kike gani zaki yi wa al'umman mata nan gaba in har Allah ya baki sa'a ya baki nasara kika ci zaɓe a nan gaba? Haba, jama'a, haba ai da ga miki wanda sai zai a zabe Ya kamata ma a cika sai a zabe kana da abun da ana kira blueprint wato abubuwa da za ka yi ma jama'a kamar yadda na yi tsakanin 2007 zuwa ilimin abubuwa da na lissafa duka barin ga miki ba wanda ban cika ba ai na wuce gona na da iri a yanzu ma na riga na lissafa abubuwa da zan yi ma mata ba mata ma ba kawai ba kamar wanda irin abubuwa ne yawancin su yanzu ba sana'a da suna yi Eh. musamman zan nemi ni ma zan ce ji ba idan din ci bashi ne a banki in dinga biya musu kadan kadan a cikin baci da dan ci din nan ga cikin bank yana wanda za a dinga biya na zan ciki da in ba musu wani abu su fara sana'a saukin ji in kowane sana'a ne zan ba ku form ku cika abinda kuna so ku yi idan kai kina so ki yi ki koya dinki ne ya idan dan kasuwa ne kina so ki dinga ya abubuwa kina sayar da su zan taimake ki ko meye ne dai ai domin mace ba ce ba mata ne kawai zan musu aiki ba haka ne maza mu ma suna nan suna bukatan taimako akwai wani kwarin hmm? gwiwa da zaki ba mata akan batun siyasa ba ai mata sosai ma idan Allah ya ba mace maka misali kamata ita mata taimake wasu mata kamar yadda na yi in taimake su in fito da su su ma su saya takara da kudi ne da kamfe ne da ko ne Allah ya bani kafi ina yi na yi da kuma zan sake yi idan ba mu taimaki juna ba wallahi ba za mu kiyan labari ba akwai birin da miki mata da yawa wanda suna da suna da karfi wanda ya fi maza ma da su yi su yi abun da za a zo a gani suna da yawa amma rashin kudin nan shi ya hana su Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen mu da Mrs. Grace Brand haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin babbar bakuwar tamu mrs grace brand da ms julie gresham da ta hada mana sauti da ba da umarni ni maryam dauda daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to a gaishe ki yanzu kuma ga muhammad salisu rabu'u da shiri na gaba Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta mai taken Gabza ake bamu a sansanoninmu, in ji 'yan gudun hijira. A kuma shafi na biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa dambarwar majalisa dole ne a bi umarnin majalisa, in ji Balaraba Musa. Yayin da a shafi na uku na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa Lawal Daura ne sabon shugaban SSS. a kuma shafi na takwas na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken magidanta biyu sun kashe kansu saboda matsaloli yayin da a shafi na 21 na jaridar ta buga labarin da ke cewa ina nan ban mutu ba in ji dan wanzam kamar kowane mako jaridar ta rariya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken barka da cire shingayen sojoji akan tituna Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken kwanaki talatin da karban mulki gwamnonin arewa biyar da za su yi zarra musamman akan sabon salon gudanar da mulkin su da kuma hana ɗiban ruwa da rariya yayin da a shafi na 37 na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa an haifi jariri mai kama da tsofaffi kuma mahaifiyarsa ta hana shi nono a kuma shafi na uku na jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta mai taken ina abin yake muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Salamu alaikum tana hausa na rediyo a amurka mai magana haji tsohon sarki daura Allah ina so ku bani dama domin in kira ga yan uwana yan Najeriya akan cewa ya kamata mu daina tsorawa bahar kowane sau musamman kamar a irin abin da ke faruwa na wannan tashe-tashen bama kuma suna kashe kwanai ya zama tilas inda har muka san mu zamana mu gaya wa Allah ko ma ya canza mana gwamnati ya canza mana da mafi alkhairi to ya zama tilas yanzu ma mu tashi akan addu'a Allah yi mana maganin wannan masifar da ke damu. Assalamu alaikum VOA mai magana Bello Garba Dina mai bulawus kala-kala masifa kwara daga kwara a Najeriya. Dangane da wannan mataki da hukumar EFCC ta Najeriya ta ɗauka ya yi daidai na kama duk wani wanda ya yi zalunci. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Ismail Ahmad Yalwa. daga inguru jihar yoban najeriya na lillahi wa inna ilaihi raji'un na fara da wannan addu'a ne saboda irin masifar da muka shiga a faɗin najeriya na hare-haren ta'addanci muna roƙon wannan gwamnati da muka zaɓa ta yi ƙoƙarin magance mana irin wannan matsaloli da tsohuwar gwamnati ta ban mu a cikinsa daman mun zaɓi janar muhammadu buhari domin magance mana wannan har-haren ta'addanci. mai magana sani balak da ke guru hausare a jihar yoga najeriya ina godiya da sani ino abin da yake na alkhairi a karamar hukumar guru da taimakon talakawa da yake a ce a guru masu kuɗin guru ga 'yan siyasa ga ma'aikata ga 'yan kasuwa amma mutum fita zakka a gari dan allah dan annabi 'yan siyasar mu na guru koyi da halayen bawan allah na mutum ne mai kishin al'umma amma a ce ga masu arziki a gari amma na banza ba taimako sai mutum ɗaya fita zaka To yanzu kuma ga jawabi daga jamhuriyar Nijar albarkacin watan Ramadan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashirafil mursalin sayyidina habibuna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Muna muku godiya da irin wannan shirye-shirye naku Allah ya kara muku buɗe amin. to ni dai ina ganin cewa da lalle watan azumi da ba watan azumi ba babban abin da mutum musulmi ya kamata ya zamanto yana da shi shine zuciya tsarkakiya domin duk ibada in ba ta da niyya ba za ta zamanto ibada ba sai ta zamanto aiki ne gashi nan haka wannan niyya kuma tushenta yana can cikin zuciya zuciyar nan kuma in ta yi kyau in tana da lahiya shine ka samu yarda Allah dan Allah subhanahu wataala yana cewa illa man atallaha bi kalbin salim to wannan zuciya kuma ya za mu same ta tsarkakiya sai sallan mu ta gyaru don za ka samu musulmi sai ka gan shi da cututtuka na zuciya iri-iri za ka ga musulmi da ƙarya ka ga musulmi da sata a lokacin Allah subhanahu wataala ya nuna muna cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ashe wannan sallah idan ta yi kyau komai da komai mu zai yi kyau kenan yanzu abin da za mu yi mu gyara sallah mu sallah ta yi kyau sai zukacen mu su yi kyau kaga shine ashe za mu samu mu yi sauran ibadodi kamar wani ziyara da za mu yi na makwabta kamar wani ci da ne da za ka yi da abun da ya yi kama da haka da kyautatawa da za ka yi dukkan wannan idan zuciya tana da dauɗa ba za ka iya wannan kyautatawa ba idan zuciya tana da dauɗa za a samu kai ashe mai hasada to ina za a samu maganin irin wannan abubuwa sai mun koma cikin sallah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salat faman ha faqad kafar wai abin da yake tsakaninmu da su cewa wanda ba musulmi ba shine sallah kuma banda haka yana ce muna as-salat imaduddin ita sallah ita ce gimshikin addini kenan wannan sallah idan ta karbu idan ta yi kyau wannan addini namu yayi kyau sai mu samu ibadar wannan tamu ta watan Ramadan sai ta gyaru Allah ya kara gyara muna ita kuma Allah ya sa mu samu dukkan alhorma da albarkan da yake cikin wannan watan Ramadan ina muku godiya Allah ya bude kohin alkhairi gaba daya To abin yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya a fa a takaice wannan karan. Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola tsakanin al'ummar da cutar ta sake bulla abin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da take Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lafiya na ƙasar Liberia sun faɗa jiya Alhamis cewa yanzu haka dai mutane biyar aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da suka hada da wani matashi dan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan yuni sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana jiya wato ya bayyana jiya alhamis cewa idan ba a cimma matsaya tattaunawa da ake kan ayyukan nukiliya da iran ba a shirye masu tattaunawa suke su kawo karshen wannan zaman kerry ya shaida wa manema labarai cewa ba za mu yi gaggawa ba kuma babu wanda zai matsa mana lamba ya ce mai gaggawa ya ce an samu ci gaba ainihin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana ƙasar girka ta sake yin yi na baya-bayan nan kan garan bawul tattalin arziki da ministocin ƙasashen turai waɗanda tilas su tsaye da shawara kan ko za su ƙara wa gwamnatin kuɗin tallafi da take matuƙar buƙata. To, na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniya mu wannan lokacin wato Jim Hammond ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.